إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna yi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin muktasaru zadil ma'ad fi hadi khairil ibad kamar wada aka saba a daidai wannan lokaci darasinmu da ya gabata shine darasi na goma sha hudu a cikin wannan littafi wanda kenan yau in Allah ya kaddara za mu fara farkon darasi na goma sha biyar darasin da ya gabata ya tsaya ne a cikin fasali na goma sha ɗaya a cikin wannan littafi fasalin da ke yi mana bayani akan shiriyar babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da qiyamul layl inda a satin da ya gabata din mun dakata a tsakiyar bayanai dangane da abin da ya shayi qiyamul layl gabanin kulle darasinmu daga inda muka dakata a satin da ya gabata za mu ga ibn qayyim al-jawziya alaihi rahmatullah ya kawo mana saɓani na magabata da waɗanda suka biyo su dangane da sallar nasira menene matsayinta ga shi babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ibn qayyim al-jawziya rahimahullah ta'ala yace hakika magabata da waɗanda suka biyo su daga baya sun yi saɓani a cikin cewa shin nazila matsayin farilla take ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma matsayi ne irin na nafila wanda mu muke yi aka samu jama'u biyu waɗanda suka kawo hujja da dalili jama'a ta warko suka ce ba Allah ta'ala yana bayani a cikin littafinsa wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan lak daga cikin sashen dare ka yi tahajjudi ka tashi ka yi sallah cikin dare ya zama matsayin nafila a gare ka Allah ta'ala kenan ya umarci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da cewa yayi wanda wannan aya tana cikin suratul isra aya 79 wannan ko bayyane yake idan muka dibi wannan aya in ji wannan ɗa'ifa ko wannan jama'a na cewa ba wajibi ba ne bisa ga abin da suka fahimta suka ce wannan bai zama wajibi ba su kuma ɗayan jama'ar suka ce umarnin da Allah ta'ala ya yi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan sura da cewa yi nafila kamar wada Allah subhanahu wa ta'ala ne ya umarci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda yake ce masa ya inda yake cewa ya ayyuhal muzammil ya kai mai lullubewa kumin laila illa qalila ka tashi ka rayar da dare ka yi tsayuwa cikin dare sai wani ɗan yanki kaɗan kuma ba a samu wani abu na wata aya ba wanda ya zo yana shahe wannan ayar da Allah ta'ala ya saukar na cewa annabi ya tashi ya yi sallah a cikin dare ya yi tahajjud sai wani ɗan yanki kaɗan amma faɗin da Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa na fila na filatan laka inda ya kasance abinda ake nufi ta ɗauki ne in ji su jama'a ta biyu da ke ɗaukar wannan matsayin wajibi to da ba a bance su da cewa nafila ba kawai abin ni'i da nafila a nan shine ƙari shi kuma idan an yi magana akan ƙari ba dalili ne akan cewa ta ɗauki ne ba bisa ga abin da jama'a ta biyu suka fahimta kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yayi bayanin cewa wa wahabna lahu isaqa muka ba annabi ibrahim ta ishaq ya zama matsayin nafila bi ma'ana ziyada na abin da ake ni da nafila din nan ƙari to Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ɗa matsayin ƙari aka wannan nafila da aka ambata a cikin tahajjudi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda ƙarin daraja ne da lada gare shi saboda haka Allah ta'ala yake banci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ita nafilar aka keɓance shi da ita hakika tsayuwa a cikin dare ga haƙƙin wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wannan matsayi ne na mubahun wani abu wanda yake halal kai kuma wa mukaffirun lisayyi'at kuma ya zama abin da ke karkare maka zunubai idan ka yi shi amma annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ka. فقد غفر الله له ما تقدم وما تأخر من ذنبه Allah ya yaye mai abin da ya yi da wanda zai yi bisa ga kaddarawa tare da cewa shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai aikata laifi ba Allah ya kare shi masumi yana yin wannan nafila ne bisa ga umarnin Allah don ta zama ƙarin darajoji gare shi da ɗaukan martaba ga annabi sallallahu ɗaukakar martaba da annabi sallallahu alaihi wasallam wani wanda ba shi ba kuma kamar mu ni ko kai ko mu gaba ɗai muna yi ne domin mu samu a karkare mana mu kuma a matsayin abin da yake ya halatta mujahid almajirin abdullahi ibn abbas ya ce kawai nazila ta kasance ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ta da umarnin da Allah ta'ala ya bashi sannan kuma shi an riga an gafarta mishi zunubin shi Abinda ya gabatar da wanda ya jinkirtar ta haka saɓanin da malamai suka yi cewa ni an matsayin sallan fila ga annabi wannan jama'a ta biyu da ke nuna cewa ba kamar wanda nafila suke gare mu nafila suke ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba hujjar su ta ɗara ƙarfi ko kuma ta yi ƙarfi ko nasu ɓangare shine rinjayayye inda Allah ta'ala ya mai umarni to shi annabi sallallahu alaihi wa sallam baya kwantawa bai ba amma sai in yi kana da lada in ba ka yi ba ba ka da laifi sannan a karatunmu da ya gabata daidai gabar da muka tsaya malam ya kawo mana cewa wa qala fi riwayati abi talib أكثر الحديث وأقواه ركعة فأنا أذهب إليها Maganar وجري a wannan lokaci da muka yi karatu ni to wannan kamar kuskure ne na matsaba'a cewa ba abu ɗalibin ba, a'a, aliyun na bi ɗalibin, to ba kudin matsaba'a ba ne, a'a ni mai karantawa ni ni kuskure. Don akwai wani marwacin da aka ce ma abu ɗalibin almaki, to wannan ruwa ya tashi, na fatar da ma karanta shekaran jiya na yawan ga bayanin ko cewa Aliyu na Abi Talib to ba Aliyu dan Abi Talib bane Abu Talib al-Makki a ruwaya shi ce wannan to insha Allah subhanahu wataala inda ya kamata ce mun ware darasin mu yau na ainihin goma sha biyar wurin da malami ce wa min ha ma rawawun nasa'i daga cikin bayani na abin da ya shayi sallar witiri wanda ita ma tana cikin sallar dare akwai abin da al'imamun nasa'i a rahmatullahi alaihi ya ruwaito an huzaifata daga huzaifa annahu salla annahu salla ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam shi huzaifa sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi salla tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi salati ramadan a cikin sallar ramadan wadda ake yin ta a cikin dare faraka sai ya yi rukuni فقال في ركوعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجي سبحان ربي العظيم تركيا amma الله من جرمه misla ma kana qa'iman misalin wanda ya kasance yana tsayuwa shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yin sallar dare haka ne yake faɗi idan yayi ainihi ruku'i subhana rabbiyal azim wanda kuma akwai wasu ruwayoyi mabambanta inda muka yi to kamar sabbon kudusun rabbul mala'ikati wa ruh kamar su subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli akwai ruwayoyi ma'ana mabambanta yace to alhadi a haɗu a ƙarshen hadisin wa fihi a cikin hadisin nan kama salla illa arba'a raka'atin annabi bai yi sallah ba wace a hudu a jaja a bilalu ma'ana yana nan yana sallah ya yi raka a hudu sai ga bilal ya zo ya da'o ilar bada yana kiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa ga cewa lokaci na sallar asuba yana yi ko ya yi wa autara awwalan layl kaga kenan yau idan ladani yana da wayar limami lokacin sallah ya yi ko ma kira na harko ya buga mai ba shi da laifi saboda shi milal ma yakan zo ne a garka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya sallama ya sanar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa lokaci ya yi. tare da cewa ba abin da annabi ya sa gaba da ya kai ga ita wannan sallah a wannan lokaci amma saboda ɗa'a da ladabi da biyayya sai Bilal ya je domin sanar da shi a wani lokaci saboda kirki da ɗa'a da biyayya ta Bilal da hewa ga ibada har manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya bayar da labarin cewa na ji sautin takalin man Bilal yana tahiya a gabana cikin aljanna ai yayi masa tambaya me yasa haka Bilal ya ce bai taɓa yin alwala ba wace ya yi sallar nafila ga wannan alwalar da ya yi wa autara awwalan layl annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya yi wutiri ko yana yin wutiri a farkon dare wa wasatihi annabi yana yin wutiri a tsakiyar dare wa akhirihi yana yin wuturi a ƙarshen dare kenan dangane da abin da ya shayi sallar wuturi babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana yin sa ta fuska uku yana yin sa a farkon dare yana yin sa a tsakiyar dare yana yin sa a ƙarshen dare kai ma yau kana da wannan dama in ka so kai wucirinka da farko yayi in ka so kai wucirinka a tsakiyar dare yayi in ka so kai wucirinka a ƙarshen dare yayi wa qama laylatan bi ayatin yatluha wani dare annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi qiyamul layli da aya guda a cikin sallar dare wa yuraddiduha hatta sabah yana kwankoma wannan aya da yadda tashi zai yi sallah ta nafilar da yake yi cikin dare ta hajjidinsa aya guda ike ka karantawa a wannan dara wani dare ne da ya yi sallar nan ga aya da yake karantawa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور rahim, ita kawai da ya karantawa sallallahu alaihi wa sallam innaka antal azizu al hakim in tu'azibuhum idan ka azantar da su bayin naka fa innahum ibadu Allah ta'ala ya ce ma babban manzo ya ce ma Allah hakika bayinka ne wa in taghfir lahum idan ka ta mutu fa innaka antal azizu lalle hakika kai Allah kai an mabuwayi hakim mai hikima ba haka bayinka ne abinda ka aikata a su ya cancance su ko sun cancance shi wa kana salatu bil layli salatata anwa'i babban manzon mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallah dai ta kasance a cikin dare kashi uku ahaduha kashi na farko wa huwa akthar wa huwa ha shi amma yawa salatuhu qa'iman in sallar da annabi zai yi a tsaye zai yi sallah ta tsaye ma'ana yana tashi yana yin ruku'i yana ɗauka kowa yana sujada الثاني na نبيو أنه كان يصلي annabi ya kasance yana salla zaune. da ta malam mai adari Allah ya mishi rahama ya saka mishi da alkhairi ya kawo bayani a cikin littayensa na al'adari cewa ya halatta yin sallah na fila zaune wanda ya yi na fila a zaune zai samu a rabin ladar wanda ya tsaye sai dai wannan gaba ta ƙarshe na da buƙatar samun dalili na cewa za a ba shi rabin ladar na tsaye ne الثالثة نوع كشينا الثالث نوع كشينا أكون نافلة أنه كان يقرأ قائدا النبي ينعين صلى نافلة يهي كراتو أذولي فإذا بقي يسير من قراءته إذا يسورا كأن يكمل كراتوسا na ita wannan sallah ama تعمل يديك في يداشي بركعة في ركودي يرمى سنة رداما وار نازلة عزوين يداشي يكمل عزيز وثبت عنه أنه كان يصلي ركعتين بعد الوتر جالسا جالسا تارة يا ثبت أي رواية لدى النبي صلى الله عليه وسلم yana sallatar witiri yana sallatar a biyu bayan ya kammala sallar witiri yana zaune a wani lokaci sai ya raka'a biyu wataratan yaqra'u fihi ma jalisa wani lokaci idan zai wannan raka biyu da yake yi yana yi ne da zaune fa idza arada an idan yana nufin ya ta yayi ruku'i ama faraka sai annabi ya tashi yayi ruku'i wannan dai babban abin da yake bayyana muna da shiryar da mu da karantar mu ya halatta sallar nafila zaune sa'annan ya halatta bayan kana yi zaune ka gama karatu kana son kai rukuni sai ka tashi kawai kai rukuni wannan yana daga cikin abin da ya halatta wa qad ashkala hadha ala kathir wannan ko wasu sun samu ishkal da yawa a kansa sun suka samu ishkali ba abin ne da mushkila ba wa zannu mu'aridan liqawli cewa annabi ya yi sallah a biyu bayan ƙare wutiri ba wani abu na mai mushkila ba don haka su sai suka yi zaton cewa ya gidda ma wadin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ij'alu akhira salatikum min layli witra ku sanya ƙarshen sallar ku ta dare ya zama wikiri wannan ko hadisin da muka karanta bai ci karo da wancan bayani na cewa ya tabbata annabi kan yi sallan nafila a biyu ba bayan ya yi wutiri annabi abin da ya ce kada mu sanya abin da ya ce mu ƙarshen sallan mu ya zama wutiri a raka guda babu ɗan uwa kaga idan ka riga ka yi wannan wutiri kenan sai ya koma la wutirani fi lailatin ba wikiri biyu a cikin dare wanda wannan hadisi imam bukhari ya ruwaito shi qala ahmad la af'aluhu wa la amnaku man fa'alahu imam ahmad yake to ni ba na yi kuma idan wani yayi bayan yayi wutiri ya kara na raka biyu ba za a hane shi ba qala wa ankarahu malik malam yace imam malik yi kyamar wannan amma wasawabu abinda as-sawaba annal witra haqiqa ibada ibadatun mustaqilla wata ibada ce mai matsayin kanta fatajariyar raka'atan ba'dahu majara sunnatul maghribi min al-maghrib abinda wannan raka biyu za su tsaye bayan kayi wuturi in ma har ka yi su za su koma ne matsayin a sunnar da ake yi ta magriba da sallar magriba dama annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi na uku ne ce liman sha wai sallah gabanin sallar magriba a karo na uku ya ce ga wanda ya zo, wannan ya nuna kenan ba wajibi ba ne ba ma takmilun lil sai su zama kammalawa ne ga wikiri. za ka kenan ba a samu at ba bale ta'arudu dangane da abin da ya shayi abin da annabi yake karawa salawatullahi wa salamuhu alaihi na raka biyu na nafila bayan ya yi wujiri wannan bai walwale cewa ku sanya ƙarshen sallar ku ga dare zama wujiri ba saboda ni ya waɗi cewa la witirani fi lailatin ba a wikiri biyu a cikin dare kenan idan bayan ka yi wikirinka, Allah ya baka iko ka tashi cikin dare ka yi wata sallah to ba a koma wikiri." wannan shi abin da yake nuna mana ba kuma takmilun lil witr sai su zama matsayin kammalawa ne ga witri wala miyofas anhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qanatal witr maru ba kiyaye ba ruwaya daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa annabi yana yin kunuti na witri illa fi hadisi rawahu ibn maja sai wani hadisi da ibn maja ya ruwaito qala ahmad wanda imam ahmad yace laysa yurwa fihi ba yo ya ba a cikin wannan hadisi an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shay ba ruwaito komai ba na magana cewa annabi kan yi kunuti kamar irin wanda ake yi duzam bayan sallar asuba kuma bayan sallar witirin ya zan kullum sai an yi sai an yi kunuti walakin kana umar ya kunuti sai dai shi umar yana yin kunuti mina sana ila sana shekara zuwa shekara kama a ce ya yi kunuti so guda da shekara warawa ahlus sunan sun yi ruwaya ibnu maja tirmidhi abu da kuma al-imam nasai sun rawaito hadisi hadisul hasan ibn ali hadisin hasan dan ali قال الترمذي الإمام الترمذي يتي حديث حسن wannan hadisi ne hasan sai dai lana na yi. duk da zama ne hadisi hasanu ko mu san shi ba illa min hadal waje sai ta wannan fuska min hadisi abil hawara az-za'abi sanan dai muka san shi ma'ana al-muhimmu abinda an tabbatacce shine ba a dogewa ga yin kunufi ko wata tsariya yadda annabi yake yin kunuti al kunuti bin nawazi idan an samu wani dalili ko sababi to annabi yana yin kunuti kamar da aka samu wasu miyagun kabilun larabawa sun yi ta'annufi da ƙetare iyaka wajen cin mutuncin musulmi da musulunci sai da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi kunuti yana faɗa addu'a a kansu Allahumma an ridila وزكوان وقصية التي أسد الله ورسوله annabi ya yi kwana talatin yare musu kunuti sannan daga baya ya bari za ku kenan idan an samu wani sababi ko dalili ana iya yin kunuti kamar wanda Allah ya jarabi yan uwanmu mutanen zamfara da musiba da fitina da tashin hankali a suna iya ci gaba da kunuti da roƙon Allah sauƙi mu ma muna iya yin kunuti mu roƙon musu Allah sauƙi bisa ga abin da aka jarrabe su da shi na sutura. muna roƙon Allah shi musu mahita Allah shi muna mahita wal kunutu fil wujiri, kunuti a cikin wujiri ma kuzun al'umma, wani abu ne da an kiyayo shi ayo ruwaya daga umar wa Obayin aka yi ruwaya daga ubay wa ibn mas'ud aka ruwaya daga ibn mas'ud wa zakara abu dawuda wan nasa'i min hadisi ubay ibn ka'b imam abu dawuda alayhi rahmatullah ya ambata a imam an-nasa'i ya ambata a cikin hadisin ubay dan ka'ab أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في Annabi النبي هنا a تاوى أتكين وتري بمعنى abin da ya kumsa na wannan rakawoyin guda uku sabbi isma rabbika al'ala wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗannan raka uku yakan karanta waɗannan surori suratul ula al-a'la sura as-saniya al-kafirun sura al suratul ikhlas waɗannan rakawoyin guda uku sai zama su annabi yake karantawa kana da dama na rabawa kana da dama na haɗawa ka karanta sabbi rabbikal a'la raka'a warko raka ta biyu kai qul ya ayyuhal kafirun sa'annan ka zauna kai atayya ta sallama sa'annan ka tashi ka kawo witirinka da suratul ikhlas bi ma'ana qul huwallahu ahad فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس إذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسلم سيجي سبحانه sarki ya tabbatar ma almaliki Allah mamallaki al-quddus mai tsarki zai wadi haka talata marrati asau uku ya mutu sautahu fi talisa wa yarfa yana ɗaukaka sauti ne yana ɗaga sauti ne ga na uku wanda wannan hadisi hadisi ne ingantacce a imam abu dawud ya ruwaito shi a cikin sa a can cikin kitabun sala babu ma ya fil witri hadisi mai lamba dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da hudu haka kuma al'imamu tirmidhi ya yi ruwayar wannan hadisi a cikin littayensa na tirmidhi a cikin kitabul witri babu ma za a fi ma ya bihi witri ya kawo shi hadisi mai lamba ɗari hudu da sittin da biyu daga wasu hanyoyi da dama da kuma ruwaya Aisha Allah ya ƙara mata yadda Imam Tirmidhi ya ce wannan hadisi hadisi ne a hasanun garib kuma al-Imam albani alaihi rahmatullah ya inganta wannan hadisi a cikin sahihu sunan Abi Dawud ya nuna cewa hadisi ne wanda yake hadisi ingantacce da yi idan aka samu cewa abu ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya yi shi abinda an naka kawai ka sallama ka jawo ka miƙa wuya da fatar ka samu Allah ya karɓar maka wa kana sallallahu alaihi wa wa sallam surata hatta takuna atwala min atwala minha annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana karatun sura a sai ta kasance ita an mafi ai daga wannan amma abinda muka yau da nisa idan annabi sallallahu wa alihi wa sallam ya zo zai yi sallah raka'a farko za ta yi raka'a ta biyu misali ga witiri جاء النبي ناكرن تا آه، سورة الأعلى سبي اسم ربك الأعلى أركا سبيو أشكين شفا إن يكرن تكاثرون هذا كورة بنت رسيبا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكن يهكا والمقصود من القرآن تدبره وتفهمه والعمل به من القرآن na alkur'ani Allah idan kana karanta shi lura da shiya da fahimta da abin da kake karantawa da aiki da abin da kake karantawa wa tilawatu da kuma karatu ne shi alƙur'ani din wa da kiyaye shi sai zama wasilatun ila ne. hanya ce ta kasan ma'anoni na alkur'ani tsayawa ka lura tsayawa ka fahimta tsayawa ka karanta tsayawa ka yi aiki da abin da alkur'ani ya ce da kiyaye alkur'ani zai zama maka hanya ta sanin ma'ana ta alkur'ani kama ƙala ba sala kamar wada sashen magabata suka ce an zala alkur'ani a unzila alkur'ani le yu'malu bi an saukar da alkur'ani don a yi aiki da shiya Allah ya saukar mana da alkur'ani don mu yi aiki da alkur'ani fattakizu tilawatahu amalan saboda haka ku riƙi karanta alkur'ani ku zan karanta alkur'ani domin ku yi aiki da alkur'ani muna roƙonka ya Allah ka sa mu zama cikin makaranta alkur'ani masu fahimtar alkur'ani masu lura da abin da alkur'ani ya hora masu aikata abin da alkur'ani ya yi horo masu kiyaye alkur'ani kuma Allah ka sa ya zama mana hanya ta samun sanin ma'ana alkur'ani kuma Allah ka sa mu zama masu riko da shi to nazaran lil waqt insha Allah subhanahu wa ta'ala ne kamata mu tsaya ko da dai ka dai rage mana mu kammala wannan babi amma saboda lokaci ya kamata mu dakata nan ina roƙon ubangiji subhanahu ta'ala ya Allah kai mana muwafaqa da dace ya Allah ka sa ayyuka mu zama dan bi ɗaya daka ya Allah ka sauka mana alkhairi da albarka ga ƙasar mu ya Allah ka ɗauke mana fitina da tashin hankali ya Allah ka sauka kama al'umman musulmi al'amuran su ya Allah dukkan waɗanda suke taimaka ma addinin musulunci da ƙarfin jikinsu ko da dukiyarsu ko da matsayinsu ya Allah ko da iliminsu Allah ka taimake su masu niyyar cin muta masu niyyar magunta da keta ga musulmi da musulunci Allah duk inda suke kasansu su ka yi ma musulmi maganin ka yi ma musulunci maganin su albarkaci alqur'ani subhana rabbika رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك